daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili-sifili takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahman rahim a kun kamo radio hausa na mara jamhuriyar musulunci ta idan kai tsaye daga nan birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wata ce zango na biyu a wannan rana da fatan an lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da yadda Allah a cikin shirin namu sun kunshi labaran duniya da dumi su muna kuma ɗauke da shirin nan na ko kun san mai kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi ko wace rana sai kuma shiri na musamman dangane ranar haihuwar imam aliyu zainal abidin wato imam sajjad alaihi salam za kuma mu kawo muku shirin nan na mu harshen farsanci sai shirin matasa na mukarkare da kiɗe-kiɗen iraniya labarin duniya da farko ga kanunsu Alishin Khan ya ce Iran za ta kare shirinta na nukiliya. Kasashen Laraba sun rubuta Amurka wasiƙa kan koren Falasinawa daga Gaza. An kashe sojojin haramtaccen ƙasar Isra'ila biyu a yammacin kogin Jordan. yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarin duniyar. ali shamkhani ya ce iran za ta kare shirinta na nukiliya na zaman lafiya ali shamkhani wanda shine mai baiwa jagoran juyin halin musulunci na iran shawara ya da cewa iran za ta kare shirinta na makamin wato na nukiliya na zaman lafiya za kuma wato kuma sannan batun kera makamin nukiliya ko kaɗan baya cikin shirinta za kuma ta ƙalubalanci manyan ƙasashe masu takama da ƙarfi akan hakan alisha mukani ya bayyana cewa wato ya bayyana haka ne dai a lokacin da ya zaci wani baje koli na musamman da aka yi domin nuna ci gaban da iran ta samu a fagen fasahar makamashin nukiliyar har ila yau ya ce iran za ta taɓa wato batun kera makamin nukiliya ba kuma ba za ta taɓa yin haka a nan gaba ba hakanan kuma ya jaddada cewa iran tana fuskancin matsin lamba daga kasashen waje domin haka za ta yi da za ta iya na kare haƙoƙinta ta fuskokin shari'a da siyasa a shekara ta 2015 ne dai ƙasashe shida masu ƙarfi a duniya da kuma jamhuriyar musanci ta iran suka rattaba hannu a kan jejeniyar nukiliya da ta kunshi ɗaukewa iran ɗin takunkumai da zai ba da damar sanya idanu a kan yadda iran ɗin take tafiyar da shirinta na nukiliya ƙasashen dai sun hada da biyar da suke da kujerar wato hawa naƙi kenan a kwamitin tsaunin wasan ɗinkin duniya da kuma ƙarin ƙasar jamus alishan khan ya kuma ce mun yi azama ta yin tsayin daka wajen ƙalubalantar buƙatun wuce gona da iri na manyan ƙasashen domin sa su su girmama haƙoƙin iran a wani sashi na jawabin nashi Ali shamkani ya yi bayani akan muhimmancin ilimin fasahar nukiliya a fagagen ci gaba ga al'ummar iran ƙasashen larabawa sun rubuta wa amurka wasiƙa akan batun korar falasɗinawa daga gaza ministocin harkokin waje na ƙasashe biyar na larabawa tare da haɗin gwiwar jami'an falasɗinawa sun rubuta wa ministan harkokin wajen amurka mako rubio wasiƙa da a ciki suka nuna ƙin su da shirin korar falasɗinawa zuwa wajen falasɗinu ƙasashen da suka rubuta wasiƙar sun kunshi saudi arabia haɗaɗɗiyar daular larabawa qatar masar da jordan sai kuma mai baiwa shugaban gwamnatin falasɗinu shawara hussein sheikh sun kuma miƙa wannan wasiƙa ne dai ga mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar ta amurka bithomi lindakin mai kula da yankin gabas mai nisa a ranar 26 ga watan janairu da ya shuɗe ne da shugaban ƙasar amurka ya gabatar da shawarar cewa ƙasashen masar da jordan su karbi bakuncin falasɗinawa daga gaza tare da cewa trump ɗin ya ce zaman falasɗinawa na wani ɗan ƙaramin lokaci ne sai dai ƙasashen larabawa biyu sun ki amincewa da hakan hakanan kuma wasikar ta yi kira da ɗauki matakan da suka dace domin sake gina yankin gaza da ya ya lalata domin al'ummar Gazan su ci gaba da rayuwa a kan ƙasarsu dangane da makomar falasinawa jami'an diflomasiyya na ƙasashen larabawa sun buƙaci ganin an yi aiki da gwamnatin trump domin kafa wa falasɗinawansu ƙasarsu mai cin gashin kanta to kuna tare da radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran aƙalla sojoji biyu ne na haramtacciyar ƙasar isra'ila suka halaka a yammacin kogin jordan kwafin watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ambaci cewa an kashe sojoji biyu a kusa da tobas da ke arewacin yankin yammacin kogin jordan kafin watsa labarun sun kuma ce maharin ya isa wani shinge ne na soja da ke kusa da tasir ya kuma ɓoye a cikin hasumiyar da masu tsaro ke hawa cikinta sannan ya buɗe wa sojoji wuta daga sama har ila yau maharin ya yi ba ta kashi da sojojin da suke a wajen sai dai a ƙarshe an ci ƙarfinsa da hakan ya yi sanadiyar shahadarsa a bayan nan dai wato ƙungiyoyin falasɗinawa suna yabawa masu kai irin waɗannan ɗaiɗaikun hare-haren a matsayin waɗanda suke ɗaukar fansa da kuma mai da martani a kan ta'addancin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi ƙungiyar hamas ta fitar da bayani na jinjinawa maharin ta da cewa abin da hakan yake nufi shine cewa har-haren da 'yan sahiyoniya suke kaiwa ba za su tafi haka kawai ba ba tare da an mayar da martani ba ita ma ƙungiyar jamhatu ta Harirar falastin ta sanar da cewa harin yana ƙara tabbatar da cewa tsaron da 'yan mamaya suke takama da shi yana da rauni kuma ba za su iya yin tsayin daka a gaban gwagwarmayar falasɗinawa wannan harin dai yana zuwa ne a lokacin da 'yan sahuniyar suke ci gaba da yi wa al'ummar Falastinu kisan kiyashi da kuma ɓarnata gidajensu a ranar litinin da ta gabata sojojin mamayar sun kashe falasinawa sun kai saba'in a sansanin 'yan hijira na janin dama tun a ranar asabar da ta gabata ne da sojojin haramtacciyar kasar isra'ilan suka rusa gidajen falasinawa da sun kai ɗari a wannan sansanin na janin shugaban kasar amurka donald trump ya ce zai kakaba wa kasar afirka ta kudu takunkumi shugaban kasar ta amurka donald trump ya bayyana cewa zai yanke taimakon kudaden da amurkan take baiwa afirka ta kudu a lokacin da ya buɗe wato a lokacin da yake cewa ƙasar ta faɗa cikin masu take haƙƙin bil'adama to dai gwamnatin afirka ta kudu ta yi watsi da wannan zargi na shugaban kasar ta amurka ƙasar labarin duniya kenan to ma sauraro sai ku ga zama domin ku ji wato jerin shirye-shiryen da muka sanatun da fada suka hada da shirin nan na kokon san sai kuma shiri na musamman dangane da ranar haihuwar imam aliyu zainal abidin bin hussein assajad sajjad alaihi wasalam sai kuma shiri na mu koyi harshen farisanci sannan shirin matasa sannan kuma ku ji shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniya ai sauraro lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 4 ga watan fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyar ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurari ko kun cewa shekaru 1408 da suka gabata rana irin ta yau wato ranar biyar ga watan sha'aban na shekara ta 38 bayan hijira aka haifi imam ali bin hussein alaihi salam ɗaya daga cikin tsarkakan bayan Allah maɗaukakin sarki kuma zuriyar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah ya sa tsarkaka a birnin Madina. kasancewarsa tare da mahaifinsa imam Hussein alaihi salam jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗauki dukkanin kyawawan ɗabi'u na limaman ahlul bait amincin Allah ya tabbata a gare su kuma ya amfana da ilimin ubangiji madaukakin sarki wanda yake kwararo shi akan waɗannan tsarkakan bayi imam ali bin hussein alaihi salam wato Imam zainal abidin ana ɗaukarsa a matsayin shugaban al'ummar zamaninsa a fagen ilimi da tawali'u da kuma haƙuri ya kasance mai hidima wajen ibada sannan kuma akan wannan nema ake masa laƙabi da as-sajjad ma'ana mai yawan sujada saboda tsayin daka da yake yi wajen mai da lamaransa ga Allah maɗaukakin sarki da kuma yawan ibada. A lokacin waƙiyar Ashura, mahaifinsa mai daraja Imam Hussein alaihi salam da sauran ziran manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah yansa tsarkaka waɗanda suke tare da shi a lokacin suka yi shahada. Imam Sajjad alaihi salam ya kasa shiga cikin fafatawar da aka yi da makiya Allah da manzansa a lokacin da suke ƙoƙarin kashe mahaifinsa Imam Hussein alaihi salam saboda tsananin rashin lafiya da yake fama da ita a lokacin wanda kuma a lokacin imam As-Sajjad alaihi salam ya kasance daga cikin waɗanda suka shaida abin da ya faru. Ya kasance daga cikin iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da Allah ya sa tsarkaka bayan waƙi'ar Karbala tare da 'yar uwarsa kuma wato yar uwar mahaifinsa mai daraja sai sayyida zainab amincin allah ya tabbata a gare ta kuma sun fallasa irin zaluncin da banu umayya suka yi ga iyalan gidan manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah ya sa tsarkaka daga wannan lokaci ne kuma har zuwa karshen rayuwarsa mai albarka a shekara ta 94 bayan hijira ya kasance mai kula da jagorancin musulmi akan sahihin tafarki na kakansa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga cikin muhimman abubuwan tarihi na Imam Sajjad alaihi salam akwai tarin addu'o'insa game da tsarkake ruhi da kuma alaƙar da ke tsakanin bawa da Allah maɗaukakin sarki da kula da al'amuran lahira da kuma zamantakewa. An tattaro su dukkanin waɗannan addu'o'i a cikin littafin nan na Sahifatu sajjadiyya. Akwai wata magana mai hikima daga wannan imami mai tsarki da daraja da yake cewa babu wani abu wanda ya fi daɗi kamar fushi da mutum sannan kuma ka haɗe fushin. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da bakwai da suka gabata a rana irin ta yau, 4 ga watan Fabrairun shekara ta takwas ƙasar Sri Lanka ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na Turawan Ingila. Ƙasar Sri Lanka dai wani tsibiri ne wanda yake kudu maso gabashin indiya tun a tsakiyar karni na goma sha shida ne dai ta fada a ƙarƙashin mamayar turawan Portugal. Daga bisani kuma ta koma ƙarƙashin mamayar turawa na mulkin mallaka na Holland. cikin shekara ta 1798 Sri Lanka ta zama ɗaya daga cikin yankuna na mulkin mallakan turawan Ingila a hukumance. A shekarun farko na yakin duniya na farko, al'ummar Sri Lanka suka fara gwagwarmayar neman 'yanci daga mulkin mallaka na turawan Ingila, wanda kuma hakan ya sa ala a cikin shekara ta 1931 Ingila ta bayar da dama aka gudanar da ƙuri'ar raba gardama. inda aka kafa majalisar dokoki da kuma majalisar gudanarwa wadda ta kunshi 'yan Sri kazalla zalla. Amma duk da haka turawan Ingila ne suke magana ta ƙarshe a ƙasar, saboda haka nema mutane na ƙasar Sri Lanka suka ci gaba da gwagwarmayar su da makami har sai da suka tilasta Ingila ta ba su cikin iko a rana irin ta yau a shekara ta 1948. A ƙarshe dai ƙasar Sri Lanka ta yi fama da yaƙi a cikin gida sakamakon tawaye da mayakan ƙungiyar Tamil suka yi. wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama. masu saurare ko kun san cewa shekaru saba'in da suka gabata a rana irin ta yau sarki muhammad Reza khan na kasar iran ya tsallake rija da baya bayan da wani mutum mai suna nasir fahar a rayi ya harbe shi da harsashin bindiga har sau biyar a lokacin da yake halarta wani taro a jami'ar tehran amma jami'an tsaronsa sun bindige maharin hallahira sannan kuma sarkin ya tsira daga raunukan da ya samu gwamnatin sarkin ta zargi jam'iyyar gurguzu ta ƙasar iran wadda take samun goyon bayan tare soviet da hannu kai tsaye wajen kokarin kisansa domin haka ne ma aka haramta jam'iyyar a fadin kasar iran baya ga haka kuma sarkin ya yi amfani da wannan damar inda ya kama Ayatollah Kashani babban malamin addinin musulunci kuma ɗan siyasa wanda yake suka salon mulkin kama karya na sarki inda kuma daga bisani aka kore shi daga birnin Tehran. Da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata a rana irin ta yau, wato 16 ga watan Bahman na shekara ta 1357 Hijira Shamsiyya, hukumar leƙen asiri ta Amurka wato CIA ta amince da cewa ta gaza wajen yin hasashen aukuwar juyin juhalin musulunci a kasar iran jami'an cia dai sun da cewa hukumar ta gaza a fagen aikin ta dangane da abubuwa waɗanda yi ta faruwa a yunkurin juyin juhali da aka yi a kasar iran har zuwa lokacin da juyin ya samu nasara ta yadda dukkanin abubuwan da suka faru ba taɓa zaton faruwarsu ba jami'an hukumar leken asiri ta cia sun nuna cewa abin da ya ba su mamaki da shi ne yadda wani dattijo mai shekaru wajen tamanin ya haɗa al'ummar ƙasar iran baki ɗaya a wuri guda a lokacin da shi kuma baya a cikin ƙasar sannan kuma yana cikin halin gudun hijira a wannan lokaci wanda kuma da ƙarshe ya kawo ƙarshen gwamnati ta sarauta a faɗin iran billahi mina shaitanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina muhammad wa alihi ma'sumin la siyama aliyu bin al-husayn zain abidin wa sayyidus sajidin jama'a assalamu alaikum da farko muna taya dukkan al'ummar musulmin duniya farin cikin shiga wannan wata na sha'aban watan da manzan Allah tsiya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa yake cewa sha'aban wata na ne duk wanda ya yi azumi a cikinsa aljanna ta wajaba a gare shi an karɓo daga imamu sadiq alaihi salam yana cewa imamu sajjad alaihi salam ya kasance idan an shiga watan sha'aban yakan tara dukkan sahabbansa sai ya ce musu shin kun san wane wata muke ciki shi ne watan sha'aban manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi ya kasance yana cewa sha'aban wata na ne don haka ku yi azumi a cikin wannan wata domin ƙaunar annabinku da neman kusanci ga ubangijinku har ila yau muna taya al'ummar musulmin duniya baki ɗaya musamman mabiya ta farkin limaman shirya na iyalan gidan manzon Allah farin cikin zagayowar ranar haihuwar Imamu Aliyu bin al-Husaini Zainal Abidin alaihi salam. To a yau shirin namu zai kawo muku shiri na musamman ne game da mahimmancin wannan rana ta haihuwar Imamu Zainal Abidin alaihi salam. Sai a biyo mu sannu a hankali domin jin cikin shirin. Amma kafin nan bar mu sarara da abin da aka tanadar mana a bisa faifai. To madalla, da farko dai sunan shi Imam Aliyu bin Hussein, kuma an haife shi ne a birnin Madina shekara ta talatin da shida bayan hijirar ma'aiki mai tsaya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa. Ko da yake a wasu rayoyin an nuna cewa a shekara ta talatin da takwas bayan hijira ne aka haife shi. kuma shi ne limami na hudu daga cikin limaman shari'a goma sha biyu na iyalan gidan ma'aikin Allah. Sunan mahaifinsa Imamu Hussein bin Aliyu bin Abi Talib alaihi salam. Sunan mahaifiyarsa Shaharbanu ko kuma Shahzanon, ‘yar Yazdajar, sarki na ƙarshe daga cikin sarakunan daular Farisa. Ana masa laƙabi da Sayyidul Abidin, Ƙudwatu Zahidin, imamul mu'minin da dai sauransu sai dai ya fi shahara da zainul abidin ko kuma sajjad alaihi salam kuma ana ce masa sajjad ne saboda yawan sujadarsa kamar yadda ya zo a cikin ruwaya cewa imamu sajjad alaihi salam ya kasance mai yawan sujuda domin ba a ambatan Allah a gabansa face ya faɗi ya yi sujuda haka ma idan Allah ya yaye masa wata cuta sai ya yi sujuda, idan ya kammala sallar farilla sai ya yi sujuda, har ya kasance alamar yin sujada a gaɓoɓinsa ta bayyana sosai. Imam Bakir alaihi salam yana cewa, Mahaifina ya kasance yana da alamun sujada a gaɓansa, da ya kai ma dukkan shekara yana yanki alamomi ɗin har sau biyu. Hakika Imam Zainul Abidin alaihi salam ya kasance mutum ne mai yawan ibada da kusanci ga Allah maɗaukin sarki. Akwai kalamai da dama da masana suka yi akan Imam Sajjad alaihi salam, hatta ma daga ɓangaren mabiya ahalus sunna. Zahabi ya faɗi cewa Imam Sajjad ya kasance yana da matsayi mai ban mamaki. Hakika ya cancanci haka. domin ya kasance ma'abocin imamanci babba, saboda martabar shi da iliminsa da kamalarsa shi ma ibn taimiyya ɗaya daga cikin malaman ahalus sunna ya faɗi a cikin littafinsa na fiƙihu sunna cewa amma aliyu ɗan husaini ya kasance yana daga cikin manyan tabi'ai kuma shugabansu a ilimi da riko da addini ya kasance mai ƙasƙantar da kai da yawan ibada da yin sadaka a ɓoye. Shi kuma Shafi'i, shugaban mazhabar Shafi'iyya ya faɗi cewa, lalle Aliyu bin Hussein shi ne mafi sanin ilimin fiƙiwa a cikin garin Madina. To akwai malamai da dama da suka yi magana a kan shi, wanda yake tabbatar da matsayinsa. Hakika Imam Sajjad alaihi salam yana da halaye maɗaukaka kuma abin koyi ga dukkan ɗan adam baki ɗaya. Yana daga cikin halayensa kame fushi da haƙuri. Ya zo a cikin ruwaya cewa wata rana kuyangarsa tana zuwa masa ruwa yana alwala sai kawai butar da take hannunta ta kubuce ta faɗi ta sami imamu sajjad alaihi salam sai jariyar nan ta tsorata don tana ganin kamar imam zai ladabtar da ita amma sai ta karanto ayar nan da ke cewa su masu kame fushi ne sai ce to na haɗe fushina kuma su masu yafe wa mutane ne sai ya ce na yafe miki sai ta ce Allah yana son masu kyautatawa sai ya ce ki je na ‘yan taki haka zalika game da batun sadaka da tausayawa matalauta Imam Sajjad alaihi salam ya yi fice a nan kuma ya shahara akan haka kamar yadda ya zo a cikin tarihi zuhuri ya faɗi cewa wata rana ya ga imamu ali bin hussein alaihi salam da daddare cikin sanyi ɗauki da wani buhu a kafaɗarsa yana tafiya sai ya ce masa ya ɗan manzan allah menene wannan sai ya amsa masa da cewa zan yi tafiya ne shi ya sa na tana guzuri domin lokacin buƙatarsa sai zuhuri ya ce ga yaro na nan bari ya ɗauka maka kayan sai imam ya shiru bai ce masa komai ba sai zuhuri ya karkata yana so ya amshi kayan daga wajensa amma imam ya tsaya a kan ra'ayinsa daga nan sai zuhuri ya wuce bayan da a kwana biyu sai ya ga imam alhali shi ya ɗauka cewa ya riga ya yi tafiya ne sai ya ce ya ɗan manzan Allah ban ga alamar tafiya ba a tattare da kai sai imamu sajjad ya ba shi amsa da cewa ya kai zuhuri saɓanin abin da ka yi tsammani game da tafiyar da na ce maka zan yi ina nufin mutuwa ne ita nake yi wa guzuri wato shirin mutuwa shi ne nisantar zunubi da aikata ayyukan ƙwarai. daga nan sai zuhuri ya fahimci cewa lalle wannan buhu da imam yake ɗauke da shi kayan abinci ne da yake bi yana raba mabukata a cikin dare. idan muka koma bangaren irin rawar da imam ya taka a lokacin waƙiyar karbala wajen ci gaba da wannan hanyar ta mahaifinsa na isar da saƙon kakansa muhammad tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa tsarkaka za mu ga cewa haƙiƙa ya taka muhimmiyar rawa duk da yake cewa ya kasance ba shi da lafiya sosai a lokacin waƙiyar karbala wanda rashin lafiyarsa ne ya hana shi iya tsayawa a filin daga tare da mahaifinsa Imam Hussein sayidu Shuhada domin yaƙan maƙiya Allah. Amma bayan shahadar mahaifinsa da sauran sahabbansa lokacin da aka kama su a matsayin ribatattun yaƙi shi da innarsa sai da Zainab salam da sauran Ahlul Bait salam. Ya nuna gwarzantaka da ƙarfin zuciya duk da rauni da jikinsa ya yi domin lokacin da aka kai su fadar Ubaidullah bin Ziyad ya tambaye shi wane ne kai sai ya ce ni ne Aliyu bin Hussein sai ya ce ashe Allah bai kashe ka ba sai imam ya bashi amsa cewa Allah shi ne wanda yake karɓar rayuka lokacin mutuwarsu sai ibn Ziyad ya yi fushi ya ce a je a cire wuyansa sai innarsa sai da Zainab ta kada baki ta ce, Ya ɗan Ziyad, ya ishe ka haka zubar da jininmu. Sai ta rungume Imamu Sajjad ta ce, Ba zan bar shi ba sai dai ya kashe mu tare da shi. Sai Imamu Sajjad alaihi salam ya ce, Ki yi shiru ya innata domin in ba shi amsa. Sai ya ce, Shin kana yi mana barazana da mutuwa ne? ashe baka san cewa kisa a wajenmu al'ada ba ne kuma karamar mu a wurin Allah ita ce shahada. Da yake Imam Ali bin Hussein alaihi salam ya fahimci irin yadda mutanen Sham suka jahilci matsayin Ahlul Bait alaihi salam. Don haka ya yi amfani da fadar Yazidu wajen isar da saƙon kakansa manzan Allah. Wannan yasa lokacin da aka kai su fadar Yazidu lokacin da ya umarci wani daga cikin malaman fada ya miƙe domin ya soki Imam Hussein ya ɓata sunansa a gaban mutane da suka taru. Sai Imam zainal Abidin alaihi salam ya je kusa da shi ya ce, Kai conka ya kai wannan, shin ka sai yardar Ubangiji akan fushin abokin halitta? To ka saurari mazauninka a cikin wuta gobe kiyama. daga nan sai ya ce wa yazidu shin za ka bani dama in hau mumbari in yi magana da mutane akan abin da akwai yarda Allah a cikinsa kuma akwai lada mai yawa ga sauran mutane da suke zaune sai dukkan mutane suka yi mamaki game da yadda matashi mara lafiya ya tsaya a gaban khalifa yana magana babu tsoro gashi kuma an kama shi ne a matsayin fursunan yaƙi sai yazidu ya ƙi yarda domin ya san matsayin ahlul bait alaihi salam wajen fasahar magana da balaga da ilimi sai mutane suka fara hayaniya cewa a bar shi mana ya hau mumbari sai yazidu ya zama babu yadda zai yi sai ya amince da buƙatar imam don haka lokacin da ya hau mumbari ya yi magana sosai mai cike da balaga da fasaha da ilimi da mutane ba su taɓa jin irinta ba, inda ya fara bayyana irin falaloli da ni'imomi da Allah ya yi musu, a ciki yake cewa, Ya ku mutane, an ba mu abubuwa guda shida kuma an ɗauka mu da abubuwa guda bakwai. An babu ilimi da haƙuri da yin afuwa da fasaha da gwarzantaka da ƙauna a cikin zukatan mummunai. Kuma an ɗawa mu da kasancewar zaɓaɓɓen annabi daga cikinmu wato Muhammad tsiya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa, da kuma Siddiƙa, da Ja'afar Tayyar, da Asadullah, kuma Asadun Rasulullah, da kuma Sayyatun Sa'il Alamin Fatimatul Batul, da kuma jikokin manzan Allah guda biyu, kuma shugabannin matasan aljanna Hassan da Hussein alaihimassalam. Kana ya ci gaba da bayyana nasabarsa yana cewa shi ne ɗan Hussein Sayidu Shuhada ɗan Ali ɗan Fatima. Lokacin da Yazidu ya ga mutane sun fara farkawa sai ya ce a kira sallah domin a yanke maganar da imam yake yi. Amma duk da haka lokacin da mai kiran sallah ya ce, Ashadu anna Muhammadun Rasulullah sai imamu Zainal Abidin ya tambaye Yazidu, Shin wannan Muhammad ɗin da ya faɗa, kakana ne ko kuma kakanka? Idan ka raya cewa kakanka ne, to ka yi ƙarya, idan kuma ka ce kakana ne, to me yasa ka kashe zuri'arsa? Sai Yazidu ya yi turus ya kasa ba da amsa, wanda ka ga a nan, Imam Zainul Abidin ya yi amfani da wannan yanayi ya isar da saƙon kakansa kuma hakan ya nuna irin gwarzantaka da hikima da Allah ya yi masa kuma ya sa mutane da dama sun barranta da yazidu da ayyukansa a wannan lokacin. Hakika Imam Zainul Abidin alaihi salam ya kasance yana da kyakkyawar alaƙa da dangantaka tsakanin shi da mutane, ya kasance yana da girma da daraja a idon mutane. wannan ya ba shi dama wajen isar da saƙo da tunkarar barazana dama da musulunci yake fuskanta a wannan zamanin bayan shahadar mahaifinsa sai da shuhada alaihi salam duk da takurawar da ya fuskanta daga kalifofin da ya yi zamani da su domin sun yi ƙoƙari su shafe haskensa da hasken ahlulbait alaihi salam ma baki ɗaya a idon mutane amma ba su yi nasara ba sai suka ga mutane sun fi girma shi fiye da su kamar yadda ya zo a cikin tarihi wata rana khalifan wancan lokacin hisham bin abdulmalik ya je aikin hajji ya yi bakin ƙoƙarin shi ya isa zuwa ga hajarul aswad a lokacin yana ɗawafi amma abin ya gagara saboda tsananin cunkoson mutane a lokacin sai ya koma gefe yana hutawa yana jiran mutane su ragu domin ya je sumbaci hajar al-aswad a cikin wannan yanayin ne sai ga wani mutum mafi kyawun fuska mai ƙamshi mai daɗi ya shigo ƙaba yana ɗawafi lokacin da ya tunkari al aswad sai mutane suka buɗa masa hanya duk da cunkoson da aka yi lokacin da wani mutumin sham ya ga abin da ya faru sai ya tambayi Hisham bin Abdulmalik cewa, Shin wanne mutum ne haka mutane suka buɗe masa wuri suna girma shi, sai Hisham ya ce bai san shi ba, amma ya yi hakan ne domin kada mutanen da ke tare da shi su karkata zuwa ga Imamu Sajjad alaihi salam. To a lokacin akwai sanannen mawaƙin nan mai suna Farazdak, sai ya ce ya san shi sai Hisham ya ce, Shi wane ne? Sai Farazzak ya bayyana Imam a cikin waƙar shi ɗin nan mashahuriya da ya yi, inda ya fara da cewa, هذا الذي تعرفه البطهاء وطأته walbaitu يعرفه Walhillu Walharamu. wannan shi ne wanda ƙananan duwatsun makka suka san takin sawunsa ɗakin Ka'aba ya san shi da hillu da haramu, shi ne mafi alherin bayan Allah baki ɗaya, shi ne mafi tsarki da tsoron Allah a duniya baki ɗaya, har dai zuwa ƙarshen waƙar. Wanda bayan da ya kammala waƙar, sai Hisham ya yi fushi ya sa aka kama shi aka tsare shi. Daga baya har Imam Zainal Abidin alaihi salam ya ba shi kyautar dirhami goma sha biyu saboda wannan waƙa da ya yi wannan ya nuna irin matsayin shi ne wato imamu sajjad alaihi salam a cikin al'umma. ko shakka babu bayani akan rayuwar imam Hussein abidin alaihi salam da ma sauran limamin shari'a goma sha ɗaya na iyalan gidan manzo kogi ne mai faɗi sai dai kawai mu yi iyo a gefe mu tashi don haka a cikin rayuwarsa akwai darsa masu yawan gaske akwai muhimman abubuwa guda biyar da dukkan iyayensa da ‘ya'yansa suke da shi amma waɗannan abubuwa ɗin sun bayyana a zahiri a cikin rayuwar imamu zainal abidin alaihi salam kamar zahirin addu'a zahirin ibada zahirin kuka da kuma zahirin ‘yan takuyangu wanda idan muka duba rayuwar imamu zainal abidin za mu ga cewa dukkan waɗannan abubuwa sun bayyana a fili fiye da sauran a imma alaihi salatu wassalam idan muka ɗauki ɓangaren addu'a za mu ga cewa Imam Sajjad ya yi amfani da wannan hanya wajen yaɗa saƙon addini musamman idan muka duba littafinsa na addu'o'i wato sahifa Sajjadiyya. za mu ga cewa makaranta ce babba da ta ƙunshi fannoni daban-daban da aka bayyana su ta hanyar addu'a domin ya ƙunshi yadda mutum zai gudanar da rayuwarsa ƙarƙashin inuwar Ubangiji yadda ya samu sa'adar duniya da lahira. Domin kamar yadda jikin mutum yake buƙatuwa zuwa ga abinci, haka shi ma ruhin mutum yake buƙatuwa zuwa ga abinci. Wanda ɗaya daga cikin abincin da ruhi yake buƙata zuwa gare shi shine addu'a da kusanci ga Allah Maɗaukin Sarki. Wanda a cikin Saifa Sajjadiya akwai abincin ruhi sosai da yake rayar da zukata da kai mutum zuwa ga kamala cikakkiya idan muka duba addu'arsa ta munajatu sha'abaniya da dai sauran addu'o'i masu raya zuciya kamar yadda yake cewa ya ubangiji na zuciyata tana rayuwa ne idan ta ambace ka Haddai zuwa ƙarshen addu'ar haka kuma idan muka duba littafin shi da ya yi magana akan haƙoƙi wato risalatul huquq za mu ga cewa babu wani haƙƙi da ke tsakanin bawa da Ubangijinsa, ko mutum da ɗan uwansa, ko tsakanin shi da sauran halittu, kai hatta tsakanin shi da gaban jikinsa ma wannan littafi ya kawo su, wanda shi ma kamar wata makaranta ce babba ta kantar da haƙƙoƙin ɗan adam da ba ta na biyu a doron ƙasa, wanda duk wanda ya yi aiki da abin da ke ciki shi wannan littafi. to ya wata duniya da lahira. To kuma kafin mu ban kwana da ku, zai kyau mu kawo muku kaɗan daga cikin wasiyar da ya yi wa ‘ya'yansa wanda hakan ke nuna irin kyakkyawar dangantaka da ya kamata ta kasance tsakanin ɗa da mahaifinsa. Kuma yake karantar da mu yadda za mu yi mu'amala da ‘ya'yanmu wajen ba su tarbiyya ta gari. Wata rana, Imam Aliyu bin Hussein Zainul Abidin alaihi salam ya yi wa ɗansa wasiya inda yake cewa, Ya ɗana, ka duba abubuwa guda biyar, kada ka yi abota da su, kada ka yi hira da su, kada su kasance abokan tafiyarka a kan hanya. Sai ɗansa ya ce masa, Su wane ne? Sai ya ce, Na gargaɗe ka da yin abota da maƙaryaci, domin shi kamar ƙawallileniya da wasu suke kira da tekun aljanu ko kuma ruwan mayu to wannan maƙaryaci ɗin kamar wannan yake zai kusanto maka da wanda ke nesa kuma nisantar da wanda yake kusa na gargaɗe ka da abota da fasiki na gargaɗe ka da abota da marowaci domin yana iya wulaƙanta ka saboda dukiyarsa, kuma na gargaɗe ka da abota da wawa, domin yana so ya amfanar da kai sai ya cutar da kai. Na gargaɗe ka da abota da mai yanke zumunta, domin na gani cewa shi tsinanne ne a cikin littafin Allah. يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد يوم كل الوجوه الفلحة بانت عليها الفرحة شعبان يوم الثالث هل هل علينا بصبحة مولد سليل الهادي عالدنيا هبت نفحة وخير السعد هالليلة تو كما a زامو جا mu ja linzamin shirin sai Allah ya sake sada mu a wata damar za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Daga ƙarshe, muna ƙara taya al'ummar musulmin duniya muna shiga wannan wata na sha'aban da fatan Allah maɗaukin sarki ya azurta mu da ni'ima da farori da yake wa bayansa a cikin wannan wata. Kana kuma, muna ƙara taya dukkan al'ummar musulmin duniya musamman mabiya tafarkin iyalan gidan manzon Allah tsaya da amincin su tabbata gare shi da iyalan gidansa zagoyar wannan rana ta haihuwar imamu aliyu bin hussein zain al-abidin wa sajidin alaihi salam kuma anan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته حبك علينا بجنحك بثالث شعبان الأنوار لاحت من سبط المختار بثالث شعبان الأنوار لاحت من سبط المختار واحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد واحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد تبدي الأعياد اسم حسين أول ميلاد الثالث تبدي الأعياد اسم حسين أول ميلاد الولادة يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد وعلى وعالفطرة نذوب بغرام العترة سيد شباب الجنة ميلاده أعظم بشرى احنا الأرض لو يبست هو المطر نعتبره مثل الشمس نحتاجه بلهفة قلب ننتظره ولو ما هالنور الوضاح ما يسفر وجه المصباح ولو ما هالنور الوضاع ما يسفر وجه المصباح شنه الدنيا بغير حسين بلا ما يتموت الأوراد شنه الدنيا بغير حسين بلا ما يتموت الأوراد آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurari alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da Allah ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na arba'in da bakwai. kuma kafin mu shiga cikin shirin gadangadan sai mun karata ta da ku cewa muna watsa shirin a kowace rana ta talata kuma shafinmu na intanet yana nan dauke da mutanen wannan shiri a yau da allah ubangiji za a ji cewa lokacin jarabawa dai ya riga ya gabato kuma a yau ɗaya daga cikin abokan muhammadu wato malam nasir bayani yana ƙoƙarin tafiya zuwa jami'a kuma shi yana aiki ne a wani ofishi na tafiye-tafiye saboda haka ba ya da isasshen lokaci zuwa jami'a akan haka muhammadu ya san cewa baya da labari dangane da shirye-shiryen jarabawa da jami'a ta riga ta sanar saboda haka bai wata wata ba sai buga wayar tarho zuwa ofishin tafiye-tafiye inda ɗaya daga cikin masu taimaka masa ta ɗauki waya muhammadu yana neman abokinsa malam bayani amma baya nan saboda haka sai a kasance tare da mu a cikin wannan tattaunawa baki ɗaya domin jin yadda ta kaya amma kafin lokacin sai an fara jin dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. آژانس اوپیشن موتا مسافرتی نه تپیه تپیه بهاران سونن اوپیشن تشریف دارند سنانن ایشان سو ایشان نیستند سو بسنن شما میدانید کی کسنی او بر می گردد شی زیدو من مطمئن نیستم نی بانی تب تبچی شاید میوه بعد از ظهر باین ظهر چه ساعتی؟ و چه اوه هیچ اطلاعی بابو وتا مسنیا هیچ اطلاعی ندارم باندا وتا مسنیا شما کی پیغام ساقو شما دارید کی کانادا مهم نیست ba دوباره هر یو من تلفن میکنم. زن بگا ویر ترهو دوست ابوکی الان ینزو اینجا انان چند لحظه بنجرا ایشان صحبت می کنند سو سنا مگنا با تلفن دویر ترهو منتظر بمانید کجرا من منتظر میمانم نی زنجرا خیلی ممنون نگوده خواهش میکنم باب کومه To madalla, Muhammadu dai ya riga ya buga waya zuwa ofishin nan na tafiye-tafiye. To amma kuma a daidai wannan lokacin wayar tana cikin aiki. saboda haka ya ƙara bugawa da wata namba ta daban da ƙarshe dai ya samu nasara ɗaya daga cikin masu taimaka masa ta ɗauki wayar saboda haka sai a saurara a ji ya gudana tsakaninsu آژانس مسافرتی بهاران بفرمایید الو سلام آقای بیانی تشریف دارند من محمد دوست ایشان هستم بله ایشان الان اینجا هستن چند لحظه؟ خیلی ممنون الو آقای محمد ایشان الان با تلفن صحبت میکنن لطفا منتظر بمانید باشد منتظر میمانم خیلی ممنون خانم خواهش میکنم تو سی سی a ƙara sauraron wannan و da محمدو da kuma sakatare a ofishin tafiye-tafiye kamar haka. Ofishin tafiye-tafiye na Baharan Bismillah Halo, salamu alaikum. Malam bayani yana nan? Ni ne Muhammadu. ni abokinsa ne. e shi yanzu yana nan ɗan jira kaɗan na gode halo malam muhammadu shi yanzu yana magana da wayar tarho da allah kaɗan jira shi kenan ni zan jira na gode malama ba komai To madalla, bayan zuhur, Muhammadu ya sake buga waya. A wannan karan dai, Muhammadu ya yi samu nasara inda ya magana da abokinsa bayani kamar haka. آژانس مسافرتی بهاران بفرمایید. ofishin tafiye تپیه نا بهاران. بسم الله الو سلام هلو سلام علیکم آقای بیانی تشریف دارند؟ ملم بیانی یه ننن؟ من محمد دوست ایشان هستم نینه محمدو نی ابوکنسه نه بله ایشان الان اینجا هستن چند لحظه ای شی ینزو یننن دن رنگ. خیلی ممنون نگودی الو آقای محمد هلو مال محمدو ایشان الان با تلفن صحبت میکنن شی ینزو ینا مگنا دوی ترهو لطفا منتظر بمانید دو الله کدنجرا باشد منتظر میمانم شی کنا نی زنجرا خیلی ممنون خانم نگودی معلمه خواهش میکنم ba komai To madalla sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa da ta gudana a tsakanin Muhammadu da kuma sakataren ofishin tafe-tafe da kuma abokinsa bayani. آژانس مسافرتی بهاران بفرمایید. الو سلام آقای بیانی تشریف دارند؟ من محمد دوست ایشان هستم بله ایشان الان اینجا هستند چند لحظه؟ خیلی ممنون الو آقای محمد ایشان الان با تلفن صحبت میکنند لطفا منتظر بمانید باشد منتظر میمانم خیلی ممنون خانم خواهش میکنم تو الله محمد دی ya kasance yana jiran abokin nan nasa har na tsawon daƙiƙoƙi uku daga bisani dai abokinsa bayani ya ɗauki waya bayan sun gaisa sun tambayi lafiyar juna ya gaya ma abokinsa bayani cewa jami'a ta riga ta sanar da lokutan fara jarabawa saboda haka yana fatan abokinsa bayani zai gaggauta zuwa domin ya bincika halin da ake ciki da kuma irin shirin da ya kamata yi domin fuskantar jarabawar da za a gudanar saboda haka muhammadu ya gaya masu cewa yanzu dai ba shi da lokaci na tsayawa yi masu dogon bayani amma daga bisani za su ƙara tattaunawa bayan an kammala jarabawa da dukkanin karance-karance da ya kamata su yi domin rubuta wannan jarabawar. ta jama'a masu saurare lokacin da muke shi ya riga kawo ƙarshe dole anan za mu dakata a mako na gaba da Allah ubangiji za a ji mu dauke da shugaban wannan tattaunawa a cikin wani darasin to amma kafin wani lokaci muna karata ta duk cewa za a iya samun mutanen shirin a shafinmu na intanet kuma muna wasu shirin a kowace rana ta talata kafin lokacin a madadin muhammadu rajifor da haɗa shirin a fefe ne abdullahi saluki muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku. 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. don matasa. Ma sauraro barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa. Shiri ne dai wanda muke gabatar muku da matsalolin da suka shafi matasa da kuma ƙalubalen da ke gabansu. Da kuma tattaunawa da masana a kan yadda za a magance matsalolin da matasan suke fuskanta. To idan kuwa masu sauraro suna tare da mu a cikin shirin baya, mun yi magana ne a kan 'yan mata waɗanda su ma suke fuskantar matsaloli na zamantakewa, waɗanda yakan kai wasu daga cikinsu hadda shaye-shaye kamar yadda muka ji a cikin shirin da ya gabata. Idan kuwa ba amince ba, Malam Abdulrahman a birnin da magaram kenan na jamhuriyar Nijar. ya mana cikakken bayani akan yadda cibiyar da take ƙarƙashinsu take kula da 'yan mata da kuma taimaka masu domin ganin cewa sun fita daga cikin matsalolin da suke fuskanta na zamantakewa sai dai a jihar katsina da ke arewacin najeriya shirin namu ya gabatar muku da cewa babu wata cibiya takamaimiya wacce take kula da 'yan mata masu matsaloli irin waɗannan da muke tattaunawa a kansu mun kuma ji ta bakin ɗaya daga cikin masu kula da wannan cibiyar wanda ya gabatar da nazari nashi na ƙashin kanshi da kuma bincike a cikin al'umma inda ya gano da cewa tabbas da akwai matsaloli masu yawan gaske da suka ci dunin 'yan mata kuma suke fuskantar su daidai da samari maza. To a yau shirin namu zai mai da hankali ne akan sakamako na ƙarshe da irin waɗannan cibiyoyin suke samu daga namijin ƙoƙarin da suke yi na daidaita tarbiyyar yara da kuma taimaka musu su ci ƙarfin matsalolin da suka ci doninsu domin su koma cikin al'umma su tafiyar da rayuwarsu kama tsaransu sauran samari. da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin domin a yadda zai kasance. In ya so in yi in koya so ba ni iya miyawa. Mai sanya ciwo kowa kana shi yake cirewa. Allah shi yake cirewa Allah. Ku girmama iyaye domin haƙƙin suna wuyan mu yara. Da salati. kowane irin aiki da ake yi ana son ganin ya zo da sakamako da ake bukata wanda kuma aka yi hasashe a kan cewa shine za a cimmawa manufar keɓance cibiyoyi na musamman domin yi wa yara masu fuskantar matsala a cikin al'umma tarbiyya shine magance waɗannan matsalolin sannan kuma a ga cewa sun ci dunin da kuma wato kawo ƙarshen matsalolin da suka mai da su wasu mutane na daban a cikin al'umma ta hanyar tattaunawa da ƙwararru da shawarwari da ake basu idan ta kama kuma da likitoci da suke yi musu magunguna a cikin irin waɗannan wato cibiyoyi tambayar da muka yi wa malam abdulrahman na da magaram shine ko suna ganin sakamako mai kyau a ƙasa a kan jan namijin ƙoƙarin da suke yi domin ganin cewa sun fitar da yara daga cikin matsalolin da suke fuskanta ga jawabin da ya mana. lalle suna da yawa don don eh, kamar da na kwatanta ma ɗazu an samu yaro hamsin a shekara wanda muke kula da shi kuma wanda muke muke kama mama a ce mun kare aikin namu sun wuta dindindin wanda za a samu wasu 'yan kayan aiki ma a ce tun da yaro in ya wuce sha takwas mu mun kare namu aiki tun da yaro a fannin doka daga daga eh, haihuwar shi zuwa sha takwas ya aiki ce ma yaro da inda ya zarta sha takwas mun kare aiki sai mu bashi 'yan kayan aiki da wannan karshen nan shekarar mun samu yaro guda goma wanda muka ba kayan aiki aka tallafa mu suka samu kayan aiki har zuwa su buta eh, ma'aikatar su akwai 'yan mata guda biyu. wata tambaya akan kowaɗanne irin hanyoyi ne ake amfani da su tun da fari domin jin wato da kuma ganin cewa an sake daidaita tarbiyyar matasa ga jawabi daga bakin malam musa tasi'u. hanya ce wadda ala'ayi halin wani abun kamin dai mu je ga matakin ƙarshe shine na addu'a da sauransu hanya ce wadda baki ɗaya da gwamnati da ma'aikatan wurin da iyaye ake ake sa hannu baki ɗaya domin tallafa wa juna tunda akwai akwai shawarwari da ake badawa akwai matakin farko dai tukun bacin an ka a duk waɗannan matakan da ake yi na kawo yaro a wajen an kawo shi an aje to matakin farko shine akwai malaman asibiti waɗanda shin babban matsalar da yake fuskanta shin ta danganci asibiti ɗaya kenan sannan akwai matakin masu ba da shawara irin kayan silas kenan to matsalan ba ta asibiti ba ce ko ta asibiti ka ga malaman asibiti za su yi nasu kansular su kuma za su yi nasu to idan masu ba da shara suka zauna suna nasu to akwai kuma malaman addini to malaman addini nan kaga duka janibin na wannan bangarorin guda uku suna tafiya da juna ne a idan an matsalar bata danganci asibiti ba sosai to shikenan waɗannan bangarori guda biyu masu ba da shara da masu addini to su za su zo saboda mai malamin addini shi zai zo ya ci gaba da kafa tarbiyyar addini a cikin yara a jikin tare da yaran sannan shi kuma ya ba da shara yana kula yana bi da zama da shawara da lallashi da ban magana to wannan shine babban aikin da ake yi a ciki bisa banda waɗannan kuma akwai ayyukan da ake koya musu wanda zai ɗebe musu kewa daga waɗancan abubuwan da suka bari na waje zuwa tsawon lokaci sannan kuma akwai eh, duk bangaren da masu ba da shawara ne ga su councilors din a irin lokacin wasanni haka wanda zai ɗaya musu kewan yan uwansu da suka bari ko abokansu da suka bar waje suka zo nan a ciki suka zauna to sannan kuma iyayen yara su ma suna taimakawa akan keɓe wani lokaci a ce su zo su gana da yaransu su zauna su ziyarce su zauna da su su ba su shawarwari su ma domin su kwantar masu da hankali. yara ku taho ga albishir hagu yara abin da ni nake so don rabbi ku buɗe kunnuwanku. Yara ya kamata ku san haƙƙin manya a kawukan. Yara ku girmama iyaye domin haƙƙin suna wuyan. Yara haƙƙin suna wuyan. To shirin namu ya sake yin wata tambaya ga Malam Musa ta Tasu'u akan ko suna ganin amfanin tarbiyya da kuma jan ƙoƙarin da suke yi domin daidaita matsalar da matasa suke fuskanta ga jawabin da ya bawa shirin namu. Eh alhamdulillah ka san rayuwa ba duka akan zama ɗaya ba. Yanzu haka zaman nan da nake yi gobe ina da wata magana da zan ɗauki yaron da aka sallama daga gidan zan kai shi makaranta a bashi adimi yanzu haka ina da kuma kusan ni ne ke kula da waɗanda in an sallame su daga gidan za a maida su makarantun su na secondary school ni ne wa makarantun secondary school ni ne ke ɗaukar da ɗawainiyar kai su makarantun da neman masu guragen karatu to aƙalla zan iya bugun gaba in bugi ƙirji in ce to lallai a nan kam gwamnati ta rawar gani saboda aƙalla zan iya gaya ma yara guda wajen ashirin da biyu waɗanda na iya samun makaranta kuma ina tabbatar ma cikin ashirin da biyu dinnan, akwai guda goma sha takwas da nake da listin su ni da karin kaina na ɗauki ɗawainiyar kaina ina monitorin ɗin yaran nan ina bin sawun su saboda haka anan zan ce an samu ci gaba to amma akwai waɗansu yaran da sun fita kuma suka koma gidan jiya to kuma aka ƙara kawo saboda dama a lokutan da aka ba su basu ba for trial ne abinda ake kira trial ka tahi je ka gyara halin ka. amma da mun lura cikin gari ka koma kuma dama baka cika a karasan wa'adin da aka baka ba a gidan sai mu sake ɗauko ka sai mai doka wajen amma a halin da muke ciki gaskiya akwai ci gaba akwai wanda aka koya ma sana'o'i kuma sun tafi sun kama sana'ansu kamar na san akwai yaran guda huɗu zuwa biyar wanda an koya musu sana'an a kafinta sun je suna aikin kafinta yanzu. To ma sauraro wannan shine karshen abin da muke ɗauke da shi a cikin shirin namu na wannan lokaci. Da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara daga farkon shirin namu har zuwa ƙarshen sa. Kuma da yarda Allah a shiri na gaba za mu tuntuɓi wato mahukumta waɗanda hakkin yanke hukunci da kuma ayyana siyasa suke a hannunsu dangane da rayuwar matasa a jamhuriyar Nijar da kuma tarayyar Najeriya domin jin ta bakinsu yaya suke baiwa waɗannan matsaloli da kuma rayuwar matasa ma baki ɗaya muhimmanci da fatan za a kasance tare da mu zuwa lokacin domin a ji yadda shirin namu zai kasance wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Ya yi hula ga zane sannan gane hawa ga moto tukan yake in ko duk kai ga ganshi sai ka ce wani mai arziki ne ya ka san nan cikin zuciyarsa ko bi adam mai wuyan gane kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da haka da kuma saka mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To da yake shi muna cikin kwanaki goma na alfijirin cin nasarar jin har musulunci na ƙasar Iran ne. Ya zama wajibi mu kawo muku waƙe-waƙe da aka yi na gwagwarmaya da kuma komaji kan da murna na cin nasarar wannan juyi wanda yake cika shekaru 46 da kafuwa ba tare da bata lokaci barin koma gefen ana da amin shashen giyan domin jin irin waƙar ta mana kan abin da shafi juyayi na cika shekaru 46 da cin nasarar jin halin musulunci a nan kasar iran شکن بی ستون شد جهان ناخونستی شکن حالی آدمی عاشقی پیش کن شور بال بال ببین در بلند شکن کن ثم الله masu saurare da wani nema kawo ƙarshen shirin namu na waƙe-waƙen da muke kawo muku albarkacin alfijirin cin son jun jihar musulunci na ƙasar iran kwanaki goma farko wanda wannan ju yake cika shekaru arba'in da shaida haihuwa da imamu khomeini da allah tafi daga gare shi jagoranta a madadin waɗanda ko su a wannan shirin musamman amin shashan giyan ya ci mawaƙi na ƙasar iran game da wannan gudunmawa da ka bayar ni ma da gunshi ne ga shaka lafiya muna gaitar ku zuwa shafin na da gizo www.tv1 With NG a huta lafiya. Bye-bye. چه فرقی بهاری ممان بو خزاری میا بو بهاری ممان